Ceux qui s'attaquent à nos alliances, ceux qui veulent euh, les défaire, font pire qu'attaquer nos troupes. Shugaba isuhu a wannan taro ya bayyana cewa sukar lamirin masu tallafawa kasashen Sahel a yakin da suka kaddamar da 'yan ta'adda tamkar yada manufofin kungiyoyin ta'addanci ne da gangan ko cikin rashin sani. Il s'active euh, a trouver des relais au sein des populations pour dénoncer la présence des troupes alliées à nos côtés. To sai dai tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka yi wa furucin na shugaban kasar Nijar ca domin a tunanin su bai dace irin waɗannan kalamai suna fitowa daga bakin wani mai rike da mukami makamancin nasa ba. Shugaban jam'iyyar MDN ta 'yan adawa Annabo Sumaila na da irin wannan ra'ayi. A matsayin shi na shugaban kasa ko mai kula da harkar tsaro cikin kasa in matsala ta sabu cikin kasa hutawa kake ka hodi ka ce ga shi abubuwan da aka yi kakkace a mutane basu su yanzu mutanen da ake kashe nan eh talakan da ake kashe ba su wake kashe ba in ka lika shi hanyar gidan shi ma daure aka sa matsin lambar da 'ya'yan kasashen yankin Sahel ke yi wa kasar Faransa a 'yan kwanakin nan dan ganin ta kwashe sojojinta daga wannan yanki wani yunkuri ne da za a iya cewa ya haifar da bambancin ra'ayi a tsakanin hukumomi da talakawansu kalla hankurau shine ministan harkokin wajen Nijar. Mu mun ka kirawo su mun ka ce su zo su kama don mun san yaƙi da terrorist ba karamin aiki bane. Kudi ba abin da an kai Siri da Iraq. A ra'ayin Abdul Alhaji Idi na kungiyar kare hakkin jama'a ta FSCN kalaman shugaba Isuhu akan masu sukar Faransa wani abu ne da aka yi da nufin faranta ran Emmanuel Macron wanne a makon jiya ya nuna fusata akan yadda aka ɗora wa ƙasarsa abin da ya kira tsana a yankin Sahel. Shi wannan shugaban na Faransa ya ɗan huto ya musu hurjin musa sun rikice kuma su yanzu suna nema su ma ƙasashen su hurjin iko na 'yan ƙasa ne. Allah daga su ne yake bi ya ba wanda ya so iko. In baka iya ka shurare su, in ba iya ka ba abin da suke so, to baka ka iya musu hurjin musa. Harin da ya laƙume rayukan gwamman sojoji a makon jiya a barikin sojan Inates akan iyakar Nijar da Mali shi ne ya sake farfado da muhawara game da rawar da Faransa ke takawa a yaƙi da 'yan ta'adda ganin yadda rundunar sojan Barkan ke baiwa 'yan tawaye kariya a karkarar Kidal. To amma Adamu Manzo wani kusa a jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar na kira a daina kar da zoman kurege. akwai waɗanda suke cewa su Jean Horace sun ta yi United komandan ya hana musu shiga an kiraye shi daga nan an ce basu wannan ƙarya ce yake babu gaskiya ko ɗaya a cikin shi ana ta ruɗani ana ta sawa kwanaki ta akai a nan difa jiragen horon shi sun yi bombarde wani sansani na sojojin ƙasar alhali ƙarya ce kenan mutane su yi hankali su yi taka tsantsan da abubuwan da yake faruwa a jiya lahadi jami'an tsaro sun tarwatsa wata zanga-zangar da matasa suka shirya a nan ya mai da zumar tursasa shugabannin jason sahel da ke taro su kori sojan faransa daga wannan yanki sakamakon rashin gamsuwa da gudunmuwar da ƙasar ke cewa tana bayarwa a yaƙi da 'yan ta'adda sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar